Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum shirin noma tushen arziki na muku lale marhaban. To da a yau za ku ji shawarwarin da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga da Ahmad Abubakar Dakta masanin harkar noma da kiwo suka baiwa gwamnatin Najeriya a tattaunawar da na da su game da matakin da gwamnatin ta bamu hukumar kwastam damar ɗauka game da shinkafa. To amma kahin shawarwarin abokan tattaunawar tawa sun ci gaba da nuna gwamnatin Najeriya kuskuren da ta yi akan wannan batu. Ahmad Abubakar dakta ne ya fara bayani. Ya za a ce a yanzu duk faɗin gonar da muke da shi a Najeriya shinkafa sai an zo mana da ita. Me bambanci da ake kawo mana tsinken sakace? Tsinken sakace a ce duk ɗin kayan Najeriya wai tsinken sakace sai an kawo mana daga wata ƙasa. har muna kuka da wannan ba mu samu ci gaba ba dan me za a ce shinkafa ma sai an kawo ta za ki ga ruwan sha ma duk wannan ruwan da muke da shi a Najeriya ruwan sha ma za a ce daga wata ƙasar za a kawo mana shi saboda mu ba mu da tunanin kullum mai abun mu sai dai mu dinga dogara da wasu ƙasashen yanzu a duniya fa a binciken da aka yi Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da tafi kowace ƙasa siyan abinci na shinkafa daga wata ƙasar Najeriya ita ce ƙasa ta biyu ki duba faɗin duniya da girman ƙasashe amma Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da tafi kowace ƙasa siyan shinkafa daga wata ƙasar ta zo ta ciyar da mutanenta. Yanzu misali a binciken da Food and Agriculture Organization ta yi ta hukumar kula da harkar abinci na duniya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. A Najeriya babu gari da ya fi ah, garin Kaduna noma shinkafa daga shi sai Niger sai benue sai ebonyi sai taraba sai kano sai borno a nan aka fi noman shinkafa kuma idan ka kula waɗannan mutanen ba su da wata sana'a da suka fi dogara da ita in ba noman nan ba a ƙirgen najeriya da aka tun daga 1991 zuwa na 2001 mutanen ƙauye sun su suka cinye kusan kashi saba'in na total population na mutanen Najeriya. Kashi talatin ɗin shine kaɗai a cikin birni, amma kashi saba'in gaba ɗaya suna karkara, suna local government da sauransu. To yanzu waɗannan kashi talatin ɗin ‘yan kaɗan ɗin su ne suke juya wannan kashi saba'in ɗin. Yanzu idan kashi talatin ɗin nan sun ci a dinga shigo da shinkafa, to za su dinga shigowa da shinkafa suna ci. wasu yan ƙauyen ma suna sayan musu wannan kashi saba'in din duk abin da za su noma sai dai su ci a cikin su ci da iyalin su shinkafa ba wanda zai siya ai ya kamata a ce ba wai hukumar kwastam kaɗai ce za ta tashi rana ɗaya ta yanke ta ce eh a kawo shinkafa ko kar a kawo shinkafa. To shi ma sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga ya ƙara jaddada ma gwamnatin Najeriya ƙorafin shi na cewa me take so yayi da dubban buhuhuwan shinkafar da yake nomawa a kowace shekara. Duk shekarar duniya ina noma shinkafa a akalla rage da ina yanke da buhu dubu goma zuwa dubu ashirin mai kilo ɗari sannan kuma shinkafa haka kwaye irin wanda ake so na je Vietnam da kuɗi na akan lalura gona kuma akan harakar shinkafa don ɗaya in samu ilimin yadda ake shuka ta a can na je gonakin shinkafa na je kuma inda ake sarrafa ta na je Thailand da kuɗi na na je na gani na je gonaki na je buri State a cikin eh, Bangkok saboda haka na je na ga gonakin shinkafa na ga yadda ake noma na je kamfunan da ake sarrafa ta kuma da na dawo na adopting defense system a cikin gona na abin da na gani shi nake koya ma'aikata na ba wai gona na ɗaya ba mutumin da yake zagaye da gona na yau ya koyi ilimin shuke-shuke da dama to wani labari wani zai bani game da gonaki kuma ga kamfuna nan mun kafa ranke da yana mai tabbata miki wannan kamfani na labana rai duk afirka ba kamfani irin shi shi mataimakin gwamnan central bank ya zo mun shiga cikin kamfani da shi kuma ya yaba da abin da ya gani ya sai shinkafan mu ya tafi da ita wani gu kuma ina mai tabbata miki a yanzu yanzu tsaye cikin kamfani kowane lokaci ba za a rasa yadda fiye da talatin suna jiran a musu lodin shinkafa ba. Shin idan aka ce an shigo da shinkafa mu manoma an daina sayan tamu daga nan mu ina za mu tafi ina za mu tafi za a ba su lasin su ce za su biyan duti wanda ya kamata ya bada naira goma ya kawo naira guda ya ba su ya bada can hancin naira biyar shi nan magana ta kare mu mun shiga wahala idan muka noma kayan nan ina za mu kai su mu muna murna ga mu muna da masu sarrafa shinkafin nan nan kuma sannan kamfunan da suka buɗe idan suka sarrafa shinkafa wallahi da ɗanɗanonta da kuma kyawanta ya ma da ake kawo muna. To amma muna neman mu mai da kanmu ba su ba aiki da suke wannan shinkafa ba. Inda suke ɗauko ta suna kawowa ai mutane da suke noma ta ba wani majik ne ake yi ba ko kuma wani tsabi ake yi wanda ya sa kwaso ta ɗaya da cikin haƙi. Kin ga kenan eh, an ka ɗauki aikin mutanen mu na an ka kai waje ku kuka da kanmu mu daina cewa wai a'a babu aiki babu inda bai shinkafa cikin waɗannan Najeriya. to amma ga mutane wanda sai sun yi ta dabaru sannan a zo a ɗora ce muna a'a an buɗe shinkafa ta shekaru talatin ko ashirin ba sai ta ba a kwazo ta kawai a kawo mana Najeriya. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu yi ban kwana da Ahmad Abubakar Dakta da Sarkin Noman Jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. sai makon goben kenan da izinin Allah yanzu a su da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe.